وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا Allah shi ne wanda ya sanya dare da yini suna maye gurbin juna ɗaya yana bin ɗayan ya sanya su haka don duk wanda yake son ya yi la'akari da ayoyin Allah ya shiryu ko yake son ya gode wa Allah akan ni'imominsa yayin da Allah ya ambaci kafirai masu bijirewa imani da Allah da biyayya a gare shi a cikin wannan surar sai kuma ya ambaci siffofin bayansa na gari masu fuskantar da'a gare shi ya ce